Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da hannifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa najeriya ta haɗa gwiwa da hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya don wayar da kan masu yaɗa labarai sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim ɗari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya Akalla sojojin Burkina Faso goma ne suka mutu sannan kusan hamsin suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo da ke arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta sha hudu a wani sansani a Jibo, wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni uku in ji rundunar. Sanarwar ta ce alkaluman farko sun nuna cewa akalla sojoji goma ne suka mutu a lokacin faɗan. kuma kimanin hamsin suka jikkata kuma ana yi musu magani a wani bangaren abokan gaba an kirga akalla gawarwakin 'yan ta'adda sha takwas a lokacin da ake gudanar da aikin dakile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi an gayyato jiragen yaƙi don tallafawa ayyukan sojin wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa maharan kafin wayewar gari sun yi lugudan wuta kan barikin jibo 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗauka kan yakin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. Wasiƙar da 'yan jam'iyyar Democrat talatin masu ra'ayin sauƙi da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taron su na jama'a ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal ta ce sun yaba da sadaukarwar Biden ga halittacciyar gwagwarmayar Ukraine kan yakin zalunci na Rasha kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na Amurka na da matukar mahimmanci ga nasarar Ukraine a fada da Rasha. Sai dai 'yan majalisar sun ce a cikin wasikar da jaridar Washington Post ta fara bayarwa da rahoto a kai. ya kamata kuma matakan diflomasiya su kasance wani bangare na hoɓɓasar da amurka ke yi na kawo ƙarshen yakin da yi mummunar barna ga al'ummar ukraine tare da yin barazana ga matsalar abinci da talauci a duniya ta hanyar hauhawar farashin mai da hatsi hare-haren da sojojin myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makaɗa da mawaƙa da suka halarci bikin zagayowar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta kabilar kacin kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya litinin harin da aka ba da rahoton faruwarsa na zuwa ne kwanaki uku kafin ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin asiya suka gudanar da wani taro na musamman a indonesia domin tattaunawa kan faɗaɗa tashe-tashen hankula a myanmar adadin waɗanda suka mutu a bikin da ƙungiyar 'yancin kai ta kacin ta yi a daren lahadi a jihar kacin da ke arewacin ƙasar ya zama mafi yawa cikin hari guda ta sama tun bayan da sojoji suka kwace mulki a watan fabrairun bara daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Rahotannin farko sun ce adadin waɗanda suka mutu wajen 60 ne, amma daga baya adadin ya kai wajen tamanin. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan a yayin da aka kaddamar da shirin wayar da kan al'umma kan aikin jarida da yaɗa sahihan labarai wanda za a kwashe mako guda ana yi. Masu ruwa da tsaki a taron sun jaddada muhimmancin kirkirar sabbin hanyoyin da za a bi. don magance rashin daidaito wajen tantance sahihan labarai da ma kafofin yada labarai da samar da ingantaccen ilimi a fannin gano bayanai daga tushe. daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton. Jiga-jigan daga ciki da wajen Najeriya sun bayyana hakan ne a yayin kaddamar da shirin wayar da kan al'ummar duniya na mako guda akan aikin jarida da tabbatar da zuba jari a aikin yada sahihan labarai wato Global Media and Information Literacy Week da aka fara gudanarwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Oktobar nan. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya a hukumar UNESCO ta bayyana cewa wannan taron yana da mahimmanci sosai saboda taro ne na faɗakarwa yadda mutane za su gane su fahimci menene shi wannan taron ya kunsa meye ma'anan labaru menene sabon na'uran da ya shiga wanda za a yi amfani da shi ko da yake sabon na'uran yana da ɗan illa tun da mutane da yawa ba su amfani da shi yadda ya kamata so saboda haka mu a UNESCO wato ungiyar majalisar ɗinkin duniya da take Paris mun ɗauki maganan information da faɗaɗar labaru da mahimmanci saboda yadda zamanin nan ta zo akwai karyace-karyace akwai soke-soke akwai zamba-zamba duk cikin yaɗa labaru so muna so mu tace wannan abu duk waɗanda suke taron nan ba waɗanda suke cikin wannan hall din ba da ake yi yanzu duk duniya sun yi ta na'uran intanet da zoom suna saurari to kuma na biyu shi ma shugaban kasa a nashi ta sakon da ya faɗa cewa duk abin da za a yi a duba abin da yake gaskiya a duba abin da zai amfane mu daga karshe muna so mutane su gane cewa ya haɗa labari dai na farko yana da mahimmanci because in baka da labarin abin da zai faru gobe wanda zai agaji rayuwanka dan ba zai maka amfani ba. Takin taron na wannan shekarar shine gina yarda da amana na da mahimmanci a bangaren samun bayanai da aikin yada labarai da kansa. A cikin mahalarta taron akwai kwamishinonin yada labarai daga jihohin Najeriya da dama waɗanda suka hada da zamfara da filato da dai sauransu. Sunana Ibrahim Dosara ni ne kwamishinan yada labarai na jihar zamfara mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar yada labarai ta tarayya da kuma unesco a kan harkan yada labarai ta yadda za a lura da mu irin haɗurran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba saboda akasari yanzu kafofin yada yada labarai ba sa ba waɗanda ke musu aiki ko rasuwa ta musamman wadda za a san aikin da ka'idojin shi ta yadda za a daga martaba ta kafofin yada labarai da kuma kare al'umma ita kanta. Sunana Dan Manjani ne kwamishinan wasa labarai da sadarwa na gwamnatin jihar Plateau. E to wannan horaswa domin duba yadda za a inganta aikin jarida yawanci mutane da suke kamuna illa aikin jarida bayan jarida bane, ne tuntun ba sabobin sunan da ake kira social media. daɗin nan ba idan mutum ya sayo waya ya sa mata data shikenan ya zama dan jarida wanda ko horaswa ko wani sisin ko ba shi da shi wannan yana kawo mana illa ba ma suna mana shishigi kawai ba gaba daya su suna kawo illa cikas ga aikin gaba daya shi ma ali muhammad ɗaya ne daga cikin dimbin mahalarta taron daga kafafen yada labarai na cikin najeriya wannan taro yana da mahimmanci kwarai da gaske domin kusan aikin jarida amma hawan kawara ko a ce ma a iya cewa saboda irin abubuwan da suke biyo baya kamar ma ta'addanci a kewa. mutane sukan yi kutso su shigo kuma ba tare da ainihin wato kwarewa da cancantawa. ba so wannan taro ne na tambihi kamar yadda na ce haɗin gwiwa ne tsakanin ƙungiyoyin su watsa labaru ainihin ƙungiyar unesco ta ce a wannan taro ka cokam don a duba yadda za a gyara sha'anin jarida da kuma kwararan labaru a nasa jawabi shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi fatan za a samu damar tattauna ƙudurori masu mahimmanci da za su taso a yayin taron da za su taimaka wajen samar samar da zaman lafiya mai dorewa a faɗin duniya. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. gai da Halima Abdurraub. Hadin zai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi gargaɗi game da abin da ya kira gagarumin sakamako da zai afkawa Rasha idan ta yi amfani da wani abin da ake kira ƙazamin bom ko kuma wani nau'i na makamin nukiliya. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NETO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa mambobin kungiyar kawaye ta neto sun yi watsi da ikirarin rasha na cewa ukraine na shirin amfani da wani kazamin bam a yankinta ya kuma kara da cewa bai kamata rasha ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ba stoltenberg ya ce ya gana da sakataren tsaron amurka lloyd austin da takwaransa na birtaniya ben wallace kan lamarin a jiya litinin Ƙasashen yammacin duniya sun kuma zargi Rasha a jiya Litinin da yunkurin yin amfani da barazanar amfani da bam da aka hada da sinadaran nukiliya a matsayin hujjar ta'azzara al'amarin na Ukraine. Kasuwannin hannayen jari na kasar Sin sun gamu da ɗaya daga ciki yanayoyi mafiya muni a cikin shekaru da dama a jiya Litinin, yayin da masu zuba jari suka mayar da martani ga labarin cewa shugaban kasar Xi Jinping ba ma kawai a karo na uku ya lashe wa'adin shekaru biyar ba har ma ya tattaro manyan jami'an gwamnati da jama'a masu biyayya gare shi da aƙidarsa. Ƙididdigar han Seng wacce ke bin diddigin hannun jari a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Hong Kong ta kawo ƙarshen ranar da ƙasa da kashi 6.4 cikin ɗari. matakin mafi karanci tun 2009 sauran alkalman hannayen jari a china ma sun yi ƙasa sosai yayin da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suka fitar da jarin da ya kai dalar amurka biliyan biyu da dubu ɗari biyar daga cikin jarin da aka samu daga ƙasar wadda ita ce mafi girma a rana guda da aka taɓa samu Masana sun danganta saurin fitar da hannayen jari daga China da tabbatar da cewa kasar China za ta ci gaba da kasancewa akan tsarin shi da ya tsarawa kasar. Wannan ya hada da manufar babu COVID wacce ta haifar da ɗimbin kulle-kulle da durƙushewar tattalin arziki da kuma ci gaba da shigar da gwamnati ke yi a masana'antar banki da tattalin arzikin ƙasa wanda ya jefa ƙasar kin matsalar bashi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan Alhassan daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin Masu saurari Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Sun ce duk wani mutum da ya ba shi akalla daga dubu ɗari biyar zuwa sama ko kuma a sayo mutum mashin ɗin da zai aiki da shi a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka rena zuwa. Dubu ɗari da tamanin da biyu. kowa haka biya mutum dubu hudu da dari biyar ne da saba'in a kano gaba daya abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya hanya ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta nuna cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a yau shirin zai haska fitila ne akan batun damfarar jama'a da hanyar amfani da kungiyoyin ba da tallafi ko ba da jari kyauta da sunan karfafa sana'o'i ko samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma a dakacin. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu rare kalubalen tattalin arziki da ke haifar da tsadar rayuwa a tsakanin 'yan Najeriya rashin ayyukan yi ga matasa kana da karancin jari ko ma rashin sa ga matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na haifar da koma baya matuƙa ga ci gaban rayuwar al'ummar ƙasar akan dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙungiyoyin ba da agaji ko tallafi barkatai a sassan ƙasar inda har ma wasu miyagun mutane kan kafa kungiyoyin bogi suna amfani da su wajen damfarar mabukata ta hanyar kwadaitar da su cewa za su ba su jari ko tallafin kuɗi da na kayan aiki domin ƙarfafa sana'a. sunana ibrahim usman ya kase akwai wani mutum ne da ya zo wurinmu ya zo ya gabatar da a wata kungiya wadda yake daga waje take za ta tallafa wa al'umma kuma kungiyoyi suke so su tallafawa da kuma 'yan kungiyoyin gaba daya to an wani irin wannan roman kunnan da haka to kuma inda ka san ana cikin wani hali Kai kuma ka jona ba za a tallafa wa jama'ar ka to wannan ta sa mun karɓi abin kuma mun je wa 'yan kungiyar mu da shi kuma alhamdulillah kasancewa ta shugaban wannan kungiya wata kungiya ce sunanta IBB Way Jalla Printers Multifocus Cooperative za su ba mu tallafi ne kuma sannan za su ba da bunƙasa sana'o'in mu to kuma mun yi rijista mun biya kuma duk abin da ya kamata mun bi mambobin mu za mu kai a akalla mutum 60 zuwa 70 kuma abin da aka biya an biya su naira dubu biyu na registration sun ci za su a duk wani mutum ɗaya ba shi akalla daga dubu biyar zuwa sama abin da suka ci za su yi kenan ko kuma a sayo mutum mashin ɗin da zai aiki da shi a ƙarshe me faru a ƙarshe dai haka dai aka tafa manje ka dawo a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka daina zuwa wannan ya zama ya zama darasi a gurin ya kuma zama jan kunni kuma ina kira ga jama'a kan cewar ba kowanne mutum ne in yi zo zaka yi da shi ba nan gaba domin me domin akwai macuta da yawa. sunana mikael abdullahi yusuf wata hukuma ce ana ce mata nams national agricultural mechanization cooperative society ita ce ta yi talla wani program muka je muka tambaya suka ce za a biya kuɗi na fam sannan za ka ɗau ma'aikata guda biyu a karan kanka kai fam ona za ka biya dubu sittin da shida bayan ka sai fam dubu biyu sharaɗi shine za ka samu filin guri 50 by 50 in baka da shi za ka ara za ka ara ko ka haya saboda sun ce duk bayan sati shida za a dinga fitar da kajin kuma za su dinga biyan mu dubu ɗari biyu da hamsin kai dubu ɗari da hamsin shi kuma fam attendant ɗinka guda biyu dubu hamsin hamsin a ƙarshen shekara uku aka shikenan ya zama naka ginin gurin da kajin da za su zuba na karshe to a karshe mai nawa ka ba su dubu ɗari da tamanin da biyu kowa haka ya biya kuna eh sun rubuta a document nasu sun ce beneficiaries da suka wannan mutum dubu hudu da dari biyar ne da saba'in a kano gaba ɗaya ƙarshe abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya hanya to sai muka ga abin yayi yawa ba ansa shine muke ɗaukan mataki na shari'a yanzu wasu mu sun kai fcc wasu sun je sun kai report dss wasu kuma sun je ana so a shiga kotu amma ba a shiga ba to mu yanzu sai muka je public complaint samfuri kenan na ɗimbin ɗaruruwa ko dubban mutanen da ake damfara da sunan ba da tallafi a sassan Najeriya. Dangane da haka ne hukumar sauraron korafe-korafen jama'a da kwato haƙoƙin al'umma ta ƙasar wato Federal Public Complaints Commission ta shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya wadda ya gudana a Kano kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare suka halarta. Sunana Ahmed Ado Daɗin Kowa ne ne Federal Commissioner na hukumar karban korafe ta tarayya da ke Kano. Taro ne da ake yi a kan harkoki a ƙungiyoyin sa kai na marasa rijista wato cooperative societies abubuwan da suke yi da irin yadda suke cutan mutane karban kudaden mutane da karshe ka neme su ka rasa a matsayin hukumar mu karban korafe korafe mun diba mun ga cewa wannan hukuma muna yawan samun korafe korafe daga jama'a gari akan irin yawancin wannan abu yana nema ya ta'azzara abin yana yawan samu bini bini sai ka ji an to an samu mutane sama da dubu biyar dubu hudu an karbi kuɗi sama da miliyoyi a hannun su ta hanyar zaudara to shi yasa muke ga muka tara wannan taro domin mu faɗakar da su waɗannan 'yan hukumomi da jami'an tsaro da sauran mutanen da suke da ruwa da tsaki akan harkar rijistan bayanan kungiyoyi da a faɗakar da jama'a a dinga tsayawa ana tantancewa mutane akwai jahilci a cikin lamarin akwai kwaɗayi. amma mai kuka lura da shi dangane da ma har ma kungiya ba ta da rijistar gwamnati amma ta kan zuwa ta yi tarika ta hallara mutane har ma ta karɓi to abin hannunsu. wallahi akwai sakaci na hukumomin da abin ya shafa ya kamata a ƙirƙiro wani tsari ta yadda duk wata kungiyar za ta zo ta cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a. To nan gaba a cikin shirin za mu ji hanyoyin bi domin tantance sahihancin kungiyoyin da ke ikirarin ba da tallafin sana'a ko na aikin yi ga jama'a. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shi ne manufarin mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi mu. Masare hukumar CAC wato Corporate Affairs Commission da ke yi wa kamfanoni rijista da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. na cikin jerin hukumomin da suka halarci wancan taro kuma barista umul kairi aliyu ta ofishin shiyar kano na hukumar ta cac ta fayyace hanyoyin bi wajen tantance sahihan kungiyoyi. Corporate Affairs Commission muna da registry da mutum zai iya zuwa ya saka sunan abin da kake nema zai nuna maka cewa wannan kungiyar tana bin ka'idodin doka ko kuma an yi rijistarin dinta idan ba ta nan zai and dan za sani kuma idan ma kungiyoyi ne da aka rijistarin dinsu da kamar shekarun da ba a fara komawa online ba shi ma za iya biya ka aika through DHL office mu na Abuja za a iya duba maka sahihancin kungiyar ko kuma rashin ta. To amma kuna da wannan al'amari gashi ana samun yawaitar kungiyoyi da ba su da rajista har ma kuma suna zuwa su damfar mutane. Me ke faruwa? Cooperative societies kamar wanda ake magana a nan ba sa cikin hurumin abin da corporate affairs commission suke registration a kai wa'anda kuma kamar aka ba da misali na ngo wa'annan muna registrar ɗinsa a inda incorporated trustees su ma ɗin kamar idan dai mutum ya zo yawanci problem ɗin yana matsalar tana farawa daga waɗanda ake zuwa a sama idan aka same ka wani mataki kai ka ɗauka from your own end ka tabbatar cewa wannan ƙungiyar da ta zo gurinka an yi mata registration ba sai ka gaya mutum ina son in san ma cewa ka yi registration ko baka registration ba saboda yanzu idan ina so in damfare ka na gaya maka cewa zan je in yi bincike akan matsayin registration ɗinka da hukuma za ka iya fara registration ɗin nan za ka iya registration ɗin nan kafin mutum ya je ya bincike sai kashe mutum kawai a'a bari dan Allah eh, zan yi shawara zan dawo in same ka daga nan kai kuma on your own abin da ya kamata ka fara yi ka fara zuwa hukumar da ya kamata a ce wannan yake cewa ya yi registration ka bincika shin registration din wannan kungiyar da gaske ne ko kuma ba da gaske ne ba idan ka kuma bincika wannan sai ka fara tambaya to ina son da Allah a nuna min wa'annan a ina suke claiming cewa address din su yake kai da kanka fara zuwa ka gani inda suke physically idan wani abu ya samu zaka iya zuwa idan ka kai kara ma zaka iya faɗa ai eh, ga gurin da za a iya zuwa a samu wannan mutum a gaya mishi karar masu karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wasalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin a gai da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokacin ya salimu barma zai kama na sharhin jaridin jamhuriyar nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lanketar wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya soke wani babban kaso na kudaden alaus-alaus ɗin 'yan majalisar dokokin ƙasa. Jaridar ta ce makudan kudade na babu gaira babu dalili ne 'yan majalisar ke caza a yayin zaman majalisar ko a lokacin da take hutu abinda shugaba Muhammad Bazum ke ganin bai dace a ci gaba da yinsa ba mafarin ullo da wani kudirin doka mai dauke da mahimman sauye-sauyen da za su takaita wadakar da ake yi da dukiyar ƙasa a majalisar jaridar lukanar amfiri na cewa hukumomi sun fara neman hanyoyin sakin gaggan 'yan adawar da muhammadu isuhu ya kulle a gidan yari a washe garin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben shugaban kasar niger na 21 ga watan fabrairun 2021 bayan shafe watanni kusan 20 a hannun mahakunta ana ran soma zaman shari'ar waɗannan fursunonin siyasa a ranar 28 ga watan nan na oktoba jaridar ta ce da alama sun zamewa shugaba muhammad bazum karfan kafa saboda haka ya shiga yunkurin fito da su daga kurkuku to amma abin tambaya shin tsohon shugaban ƙasa isu zai amince a sallami mutanen da ya kulle jaridar la rue de l'histoire ta ce gwamnatin nijar ta tabbatar da shirin mayar da komai na al'amuran gudanar da kamfanin ruwan sha a hannunta bayan shafa shekaru sama da 20 a hannun kamfanin veolia na kasar faransa jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa babban daraktan kamfanin sen wanda veolia ke da sama da kashi 50 na hannun jarinsa ministan albarkatun ruwa adamu muhammad ya sanar da shi cewa Nijar ta yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar kasuwancin ruwan sha da ta haɗa ta da kamfanin Veolia. Ministan na mai jaddada masa cewa yarjejeniyar za ta zo ƙarshe daga ranar 31 ga watan Disamban 2022. Makarkare da jaridar Air Info wacce ke cewa hukumomin jihar Maradi sun cafke ɗaliban jami'ar Ɗan Kulodo a sanadiyar zanga-zangar da suka gudanar a ƙarshen makon jiya ɗaliban waɗanda suka fito a fasace sun ƙona tayoyi suka kuma rufe tituna kafin daga bisani su afkawa ofishin jam'iyyar pnds tarayya a daidai lokacin da ake gudanar da taronta na jiha jaridar ta ce matakin rufe tsangayar kimiyyar haɗa magunguna wato department pharmacy ko kuma chemistry don mayar da ita birnin yamai ne ya haddasa barkewar wannan tarzoma ɗaliban na masu zargin ministan ilimi mai zurfi da rashin adalci wajen ɗaukar wannan mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gai da malam sule da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. akalla sojojin burkina faso goma ne suka mutu sannan kuma kusan hamsin suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin jibo da ke arewacin kasar a jiya litinin harin ta'addancin ya shafi runduna ta sha hudu a wani sansani a jibo wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni uku in ji rundunar sanarwar ta ce alkalman farko sun nuna cewa akalla sojoji goma ne suka mutu a lokacin faɗan kuma kimanin hamsin suka jikkata ma'ana yi musu magani a bangaren abokan gaba an kirga akalla gawarwaki 'yan ta'adda 18 a lokacin da ake gudanar da aikin dakile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗaukawa kan yakin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. wasikar da 'yan jam'iyyar democrat talatin masu ra'ayin sauki da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taron su na jama'a na ƙarƙashin jagorancin wakiliya pramila jayapal ta ce sun yaba da sadaukarwar biden ga halittacciyar gwagwarmayar ukraine kan yakin zalunci na rasha kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na amurka na da matukar mahimmanci ga nasarar ukraine a fada da rasha Hare-haren da sojojin Myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makada da mawaka da suka halarci bikin zagayowar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta kabilar Kachin. Kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya Litinin. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dusa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com. yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol nisar da hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum